Ƙungiyar wace ta kunshi matasa 'yan makaranta da ma waɗanda suka kammala karatu a jami'o'i da sauran makarantun ilimi mai zurfi, dattawa, manyan ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yi ritaya, na da manufar sake saita alƙibrar lardin arewa ta fuskar raya ilimi, aikin noma, kasuwanci, siyasa, sha'anin tsaro da dukkanin al'amuran rayuwa na bil'adama. Ra'ayin masu kafa ƙungiyar da suka fito daga dukkanin jihohin arewa da kuma birnin tarayya Abuja ya zo ɗaya kan buƙatar sabunta tarbiyyar 'yan arewa da tunaninsu a dukkanin fannoni na rayuwa ba tare da la'akari da ƙabila ko addini ba kamar yadda aka san arewa a shekarun baya tuni dai magabatan wannan gangamin farfado da kima da darajar arewa da 'ya'yanta suka dukufa wajen fara shimfiɗa ginshikin da zai sake sabuwar tafiyar lardin arewa kamar yadda alhaji abdulkarim ɗayyabu ke faɗi ɗaya daga cikin masu gwagwarmayar wanzar da adalci a najeriya tun da matasa su suka bujuru da abin ko muka dora a kan kyakkyawan layi dan kasu shiga cikin irin wa'ancan miyagu ko na wa'ancan mutanen asiri ko na wa'annan mutanen bayyane muna nuna musu kas yadda su haɗa kai da masu irin amfani da su a siyasance da irin gurɓatattun mutane don saboda mun musur misali da cewa lokacin da aka yi mulkin turawan ingila ake kira mulkin mallaka ana kiran bature zaki talakawa ne wanda yake talaucinsu na wannan lokacin ba za a kwatanta shi da kowane irin talauci ba da ake ciki a koda yaushe a ƙasar nan yanzu suka haɗu ga jahilcin suka haɗu suka kori bature har aka ce an samu yanci an samu mulkin kai kuma talakawa ne suka dawo daga sarauta daga inda take ta dawo ƙarƙashin ƙananan hukumomi to idan talakawa da sun yi haka ba tare da sun yi ƙunan baƙin wake ba ba tare da sun kashe kowa ba ba tare da bindiga ba ba tare da takobi ba ba tare da wuƙa ba ba tare da kwari da baka ba dan me yanzu a zamani yanzu ko da 'yan sakandare sakandare ne kadai to in aka zo aka sai a abin cikin ilimi cikin hankali cikin lalami da lamana batun taɓarɓarewar tsaro na daga cikin ɗimbin ƙalubalen da arewa ke fuskanta a yanzu dr aliyu muri na sashin nazarin tarihi da al'amuran tsaro a jami'ar umar musa yar ado da ke katsina kuma guda cikin masu fafutukar samar da wannan gangami ya fito da hanyoyin fitar da arewa daga cikin wannan yanayi muddin ba a canza tsarin tsaron najeriya ba arewa ba inda za ta fita cikin wannan abu kashe-kashe da ake da sauransu na kawo hanyoyin da ya kamata a gyara na tsaron amma sojojin mu kwaskwarima sojoji mai kwasu zauna cikin garuruwan mu a maida su kan iyakan mu sannan kuma a suka cikin dazuka musu tsare yan sanda mu da su muke da su yanzu na federal a kai su iyaka jihohi a bari mu ɗauko yan sanda yan omu su zama 'yan sandan mu matasan wanda wasu da aiki community police ake ce musu kowane yanki unguwa za su ko matasan su wanda suka amince mawa a training nasu a ba su wurin 'yan sanda gwamnati tarayya ta ba su bindigogi aika ba su alawun su tsara wannan unguwar tasu yau yanzu akwai 'yan sanda wacce unguwa da wacce unguwa ko wancan ƙauye wancan ƙauye haka shi dan ta'adda zai da duk ƙauyuka ya zo shashanu ko ya kashe mutane idan aka sa unit cewa su wane suke tsarin kan iyaka bangare kaza kuma an samu a wuce gotunan nan sai a tumce su amma kabar kan iyaka kamar gidanka ba katanga yake tsamani barawo duk kowa ba sai shigo ba kaɗan daga cikin magabatan arewa da suka yi na'am da wannan gangami akwai farfesa paul onogo farfesa ango abdullahi barista solomon dalong dr sa'idu ahmad dukawa da malam ino dutse baya ga matasa irin su kumar bashir madara zaidu bala kofa sabuwa kana da ibrahim garbawala mahmud ibrahim Kwali, muryar amurka daga kano nigeria